ba ta mage bai yi wa abin da aka tsinto a ce ya fi ƙur'ani mai girma maganar Allah wannan rashin hankali ne wani zai ce to ai salatin annabi ne kuma an yadda ka yi amfani da larabcin ka kai wa annabi salati matuƙar kalmomin suna da kyau wannan haka yake amma ba irin salatin fati ba idan ka yi amfani da bakinka ka rubuta salati kalmomin masu kyau amma sai ka ce Allah ne ya saukar da shi to wannan salatin naka dan ta'addan salati ne ba za a yi shi ba amma idan ka ce ni ne na rubuta nan ijtihadi sai a za a samu lada ga salatai nan da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malama suka rubuta da kalmomi masu kyau babu malamin da ya inkari akai amma wannan wani ne ya sha shayi ko ya sha koko ya rubuta amma kuma sai ya ce Allah ne ya saukar idan ba su yadda ba sun ce ƙarya muke ba su ce Allah ne ya saukar ba mu nuna musu wuri idan ba mu nuna musu ba su kai mu kotu mu nuna duk ɗan bidiyan da ke garin kumasi da yake ganin ƙarya muke da muka ce ‘yan ɗariƙa sun ce sinadar fati saukar da ita aka yi yana rubuce alkin littafin su jawahirul ma'ani duk ɗan bidiyan da yake da jayayya akan wannan bai yadda ba don girman Allah ya kai mu kotu mu nuna inda aka rubuta to yaya za ka ka rubuta abu da hannunka sannan kuma ka ce Allah ne ya saukar don ka rena wa mutane hankali kuma ka ce ai ana iya rubutawa kai da ka rubuta cewa kai Allah ne ya saukar alarama menene hukuncin wanda ya rubuta abu da hannun shi sannan ya ce Allah ne ya saukar jike يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله mu je gaba mu je gaba yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila to kai su ta kabaro kai ka dawo lahum mimma aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah madaukin sarki yace fa wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim bala'i bone kwazazzaban azaba balbalin bala'i wuta balbal ta tabbata ga waɗanda suke rubuta abu da hannunsu ku ga wani ta'akidi lafzi daga sanda ka ce an rubuta ya san da hannu aka rubuta ba da kafa ba ko da kafa aka rubuta dama da ne aka rubuta da hannu amma domin Allah ya ƙara jaddada abu ka fahimce shi da kyau sai ya ce yaktumuna alkitaba sai ya ce bi aidihim wannan ta'kidi ne ya ƙara da hannunsu suka rubuta sun ma yaquluna hadha min indillahi sannan sai suka ce daga wajen Allah ne Allah ne ya sauka Muhammad al-Bakari ya faɗi wannan yanzu aka karanta mana hadda shafi ya zauna a dakin Ka'aba tsawon lokaci yana roƙon Allah ya bashi salatin da bai bai kowa ba a duniya Allah ya bashi salatin da ko annabi Muhammadu ba a bashi ba ba a ba annabi Ibrahim ba ba a ba annabi Musa ba ba a ba annabi Nuhu ba duk annabawan Allah babu wanda aka baiwa shi yanzu yake so a bashi wani abu sabo fil da annabi Muhammadu ba har yaba duniya bai samu ba suka ce ya dau tsawon lokaci yana yi menene tsawon lokacin a jawahir ma'ani ba a faɗa ba amma sai maluma suka ta bayani wasu suka ce kwana arba'in wasu suka ce shekara arba'in yana zaune a ina a cikin ɗakin kaba kusa ɗakin kaba inda ake kallon za a yi yana da ƙofa ko da ake buɗewa a shiga to nan ya shiga ya kulla kansa tsawon lokaci bai fita ba to kaddara ba ba shekara arba'in ya yi, ba kwana arba'in ya yi. kwana nawa arba'in da na kwana arba'in din nan in yi fitsari a ina yake yi cewa ka bai fito ba ba kwan samun ba kaddara to za a kawo mashi to yi tashi fitsari ba iya tashin tashi kashi a ina zai yi cikin ɗakin kama? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wale ne yake shekara arba'in to shekara arba'in wake kawo maka tuwo ya kamata ke mana bayani ai su ya na Allah ba sai sun ci abinci ba ƙarya kake yi hatta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci je ka suratul furqan ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum na dakata wa ma li hadha rasul ma li hadha rasul yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq kafirai suka ce wai shi kan wannan annabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani irin annabi ne ya ce shi annabi ne kuma ya da hama yana cin abinci ya kamata tunda annabi ne ba sai ya ci abinci ba wa yamshi fil aswaq kuma yana zuwa kasuwa tunda shi annabi ne dan me sai ya je kasuwa ya nemo abin da zai ci sai Allah ya ba su ansa yace dukkan annabawan da muka aiko kame kai ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan Allah da muka turo annabi Nuhu annabi Hudu annabi Salihu annabi Yahaya annabi Zakariya annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim dukkan annabawan da na turo Allah yace gaba da yesu babu wanda face innahum ya'kuluna ta'ama suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq sannan suna zuwa kasuwa ke da suna cin abinci ko ba za cin abinci sai yanzu kai kace mana kai wali ne na Allah baka cin abinci ƙarya kake na taɓa zuwa wani gari a cikin ƙasar biyu a Najeriya sai na samu wani malami ya je wai shi wali ne aka kawo abinci kwanan tuwo ya fi arba'in ya ce ya mu ya wani Allah ba cin abinci sai Allah ya ƙara wa shehu karama to me kuke ci a mu a shekara nakan ci rogo sau ɗaya amma shi ma ɗanye wanda wuta ba ta tama ba aka ce to yanzu ga kwanuka abinci an tara ya za a yi ya ce to ina da wata karama guda ɗaya in na ci abinci ya saura duk wanda ya ci saura ya zama dan aljanna a ana gafarta malaka da kace baka cin abinci me ya kawo in ka ci abinci ya saura kuma garin nan akwai muridai na kwarai ina so a samu yan aljanna da yawa ba zan ci abincin ba amma zan bi kowane kwano ne loma daya kwanon tuwo ya fi arba'in saboda haka ya danna loma a wannan kwanon ya murkushe da yankan nama ya ƙara dannan wai amma saboda sangarci kowa ya dauko kwanan tuwon sa ya koma gida sai a ce wallahi bai ce ba loma ɗaya ke yi ban gane loma ɗaya ta ke ba ai a wannan kwanan ne loma ɗaya ta ko ba haka ba bayan wannan kwanan zai a raza kwano wai hidit a raza loma zai zai a raza kwano wai hidit a raza wa zai plus plus plus plus kenan cewa da suka yi sun wani ya rubuta da hannun shi sannan suka ce Allah ne ya saukar wannan ne abin da ya lalata salatin ya zama ba za a karanta ba domin idan ka da wannan to ka yi ta'addanci wa addinin musulunci to sannan ga tambaya ta gaba ya ce sai almalaku ya kawo mashi mala'ikan nan ke nan wani mala'ika mala'ikan da ke kawo wahayi wani mala'ika ke kawo wahayi jibrilu kenan bayan manzon Allah ya bar duniya sai kuma jibril ya sake kawo wa wani mutum wahayi da Allah an samu sabon annabi kuma samu sabon annabi ba kenan wane ne annabi karshe mu kuma addinin musulunci Qur'ani yace ma kana Muhammadun aba hari.